war haka kuma barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin bakan gizo shirin da dai har kullum ake tsaftacewa kuma ake inganta shi kuma ake kokarin a gabatar muku da shirin ba don komai ba sai dan ya faɗakar da ku masu kallon mu sannan kuma ya ilmantar sannan kuma ya sanya ku nishaɗi kuma insha Allahu yau ma Adam M Kirfi tare da Zainab eh Abdullahi a inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawa wato har yau da mu prince suleiman sokus a cikin shirin mu na bakan gizo <laughs> to jama'a ga tauraron namu a ci gaba da gashi mun dawo gidan soja

I go dance with you. I go jump with you. But I no go touch your cherry. I go make you happy, no going back. No. ya bose <laughs> ah, ya bose instructor din mu ce mhm. soja ce amma ta yi ritaya so irin suna daga cikin masu koya mana kamar parade the weapons department irin su hygienic mhm. map reading signals da kuma etc irin dai anything pertain training army military training suna daga cikin kamar iyabosin alabi shaitan omolara omolara duk instructors ne kamar captain shaitan ba fa shi ɗan da ce ba shantan shantan shantan eh captain shaitan yanzu sai na ganin brigadier general hmm. if i'm not mistaken hmm. so he's my instructor is very nice man very good and very intelligent person kamar su omolara Omolara, ah, Omolara is a very is a nice man. So Susikis, they are combatants. Mm. They are very good soldiers. So what I can, I hail you now. Mm. I hail you now. Not see the happen. Mm. This is Prince Lemar Ibrahim Schools. I will hit you with my album. Boom. That good Boom. That good Boom. That good One love. Prince Suleiman kamar yadda muke ciki akan hirar da muka yi da kai da ya gabata so za mu so ka dan gaya mana dangantakarka da alkairai da ka samu akan waka da kuma al'umma to alhamdulillahi jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana Prince Suleiman Ibrahim Schools mawaki na Hausa da kuma da na yare gaba da na haɗe da na siyasa da na suna da na biki alhamdulillah ah, gaskiya na samu alkhairai da dama don a ta dalilin waka gaskiya na sami falala a wurin jama'a ina da masoya da dama a ta dalilin waka maza da mata babba da yara tsoffi da ƙanana duka sannan a ta dalilin waka allah subhanahu wata'ala ya sa na samu babban rabo har na ji aikin hajji na ji na sauke farali ta dalilin wata mata da na wata waƙar siyasa Senator Grace Falashade Jackson Benz Adamawa South Senatorial ta biya mun kudin kujera 2009 na ji na sauki farali na dawo gida Najeriya wannan babban alfahari ne ga duk inda na zauna ko a gidan talabijin ko gidan rediyo sannan kuma ta dalilin waka a yanzu haka ina da mata da 'ya'ya 'ya'ya hudu hmm. ita kanta mamata ta ta dan taba harkan fina-finai Allah subhanahu wata'ala ya haɗan da ita har na aure ta hmm. na san mutane za su yi mamakin ni ba ƙabilar hausa ba amma na je na aure ba haushiya to daga masu iya magana sukan ce matar mutum kabarinsa gaskiya baka san inda za ka haɗu da matar da za ka aura ba Allah shi kaɗai shi ya sani gaskiya ne saboda haka a ta dalilin waka na haɗu da matana kuma harkar mu dire isa jama'a su suke sa mutum karfin gwiwa har mutum yake abin da yake so yi idan baka da mabiya masoya duk abin da za ka yi za ka aiwatar ko za ka gabatar ba za ka ba za ka yi su ba saboda haka alhamdulillah ina da jama'a dole in za ku rika jin ina tuntuɓe na kafin na yi gaba sai na kira jama'a ba komai bane wasu sune ainihin sune kan gaba game da al'amura na yau da kullum saboda haka alhamdulillahi idan na ce zan faɗi abubuwan da na samu na alkharai game da waka suna da yawa sai da kawai abinda zan faɗa a nan shine kuma da jawo hankalin 'yan uwa da abokanan arzika da 'yan uwa da iyaye maza da mata da kannai da yayyi a nan shine hasada ga mai rabo taki yana da kyau mutum ka lura kar ka ga dan uwanka yana samun ci gaba a rayuwarsa ka ce za ka yi masa hasada to kai mai hasada babu inda za ka kai ba za ka kai labari ba idan ka samu ɗan uwanka yana hasada ga kai to gaskiya sai dai ƙara ma taki mu guji hasada da yin mutum da ɓatanci da cin naman mutum da munafurci ba shi da amfani ga rayuwa musamman Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya musamman akan munafikai akwai suratul munafikina wadda idan ka shiga zaka duk abin da ake faɗa illa munafikai munafikai saboda haka munafurci ba abin yi bane mu rungumi junanmu mu ƙaunaci junanmu mu nuna wa junanmu soyayya a duk harkar da muke ciki duk inda muke mu so junanmu kar mu yarda wani abu shedan ya zo ya shiga zukatanmu ya ruɗe mu har mu zo don ni misali ni prince Suleiman jiya na fara waka waka ta guda nawa ne ba ni nake wa kaina ba Allah shi yake kamar da ga muku a baya ban taba tunanin zan yi wani abu wanda har zai kawo ka ba amma gashi yau na yi waka ana santa ina da ya iya gwargwado haka kwata album dina ma a kasuwa bai wuce guda biyu ko zuwa uku na uku ma kwanan ma zai fito ban sani ba saboda haka Allah shi yake yi akwai mutumin da shi a duniya a rayuwarsa baya son ci gaba dan uwarsa idan har aka kawo ni lokaci saka ga yana tunanin ya zai wani ya samu ci gaba a rayuwarsa ni a dan ya ya samu me dalilin da yasa sa har shi zai yi gaba ni ina baya to kaga wannan ya zama hasada da kushe da kuma ƙin Allah tamkar kamar kana faɗa ne da Allah Allah da ya masa arzikin da shi kake kokuwa me isa wani ya samu ɗaukaka ni ban samu ba ai Allah da ya halice ni shi ya halice ka ba wai ya fi so na bane ba a ka a'a lokaci ne kowa yana da lokacinsa komai da ka gani a duniya rayuwarsa duk abin da ka zo ka tarar a duniya a rayuwarka tun daga launin afuz aka rubuta dan wane jikan wane zai shigo duniya zai amfani da abu kaza zai abu kaza zai abu kaza idan kuma babu sunanka a ciki to babu yanda ka iya sai ka barwa Allah maɗaukakin sarki al'amuransa idan ka ga uwanka ya samu ci gaba a rayuwa to kai masa addu'a Allah ubangiji ya kare shi daga sharrin makiya Allah ya ƙara masa ɗaukaka ba wai kai ka koma baya kana bin boka kana bin malami don ka tabbatar da cewa ka na ƙasar da mutumin nan da yake koɓasa yana son ya ci da gumansa kuma Allah na taimakonsa akan al'amarsa na yau da kullum ba wannan shine shawara ta wanda zan wa 'yan uwana maza da mata a takaice.